Dimalan ne. Gaskiya ba su. TV ne. Sarari sagon sojan gyallu. Kadan mara tsakanin sarari da shagon sojan gyallu. Inda sarari ya taɓa buge shagon sojan gyallu sau ɗaya. To bari mu gani ramawa zai ko ƙara mai za a yi. Za a yi alamar gaibu ko kuma duro za a tashi to gashi nan dai sai an tashi. bari but now.

dan ban babba da yaro babba da yaro babba da yaro babba da yaro babba da yaro

gudu ka gudu kar ka gudu

na zuru nan da su za a buga wannan dambe wannan dambe ya kai sati biyu ana yin sa amma kuma har yanzu babu kisa amma ga wannan nan dai an taka bari mu gani me zai faru na ce saniya bari mu wannan kai me ciki ne sai abinda Allah ya nufa za ta haifa a da lafiya a buga a buga ka sace shi kai masu gidajen ko suna kallon ku ka tsaya wasa tsaya yi mai magana ya sun wanda kai alhaji mansur ayi yi wasa ne ga wasa eh ne aka tare irin wannan a hade kudi ya yi ne zaka je ka kare kanka da a tsaya da ku na gode mara uban nan kai ne eh, dan bane ba wannan wannan mugun dan bane wannan mugun dan bane kano eh, ka same shi a fuska Allah ya kiyaye eh, sanin aiki rage ya huta eh, an shiga amarya an shiga abkaran amarya amarya amarya amarya ce amarya ce waye angon waye angon waye amaryar wane ne angon wane ne angon wane ne amaryar ina amaryar ina angon ayya ayya ayya ba za ku iya ba ba amarya ba যে kuma an kuma an kuma eh, amarya amarya amarya amarya da ango amarya da ango amarya da ango wannan dan ba an dade ana yin sa ya fi sati biyu babu kisa ya fi sati biyu babu kisa dan banda ya kamata yau ta kisa ya kamata yau ta kisa kamata yau ta kisa kai ya kamata yau ta yi kisa don bannan ya kamata yau ta yi kisa don wannan ya kamata yau ta yi kisa don wannan wannan dambe an bisa tv yana yin sa amma babu kisa har yanzu yau don ma dai babu kisa wannan dambe ga dambe na tsakanin dogon dan ladi da dogon sisko dukansu dai dogaye ne mai baka-baka zai ma ya ce zan rage ma wancan aiki ya ce zan rage ma aboki na aiki dambin dubu ishirin wai dubbin dubu ɗari biyu mun ka aza nan gidan gobe to yanzu dambe ya kai ɗari biyu da ishirin don sarari mun ba shi dubu ishirin mun ba sarari dubu ishirin kan dan ba kuma ma cikin dambe gobe amma gobe in Allah da mun ba shi dubu ishirin gaskiya ne an yi Allah sa kama da alheri sai kuma gobe bikin yaran anan a wannan gida wanda idan Allah ya kai mu bayan an gama dandan marice kuma gobe kun ji abin da mai gidan ya ce akwai dandan dubu ɗari biyu da ya sanya to ya ƙara naira dubu ashirin a buga a buga saboda salari ya samu kundumar uba wannan gaba alfarwan manzan Allah salari ka zagaya zagaya salari da masoya ai kowa ya san kowa ya kai a kawo banda kokowa banda kokowa banda kokowa dogon dallari dogon cisco dogon dallari shi ne guru manda dogon bahabar cisco shi ne kudu wannan don daga yana kowa ne dogo ne Allah ya kiyaye dogon dan ladi geza eh mai asuwa ju baba ya shiga dina Allah kara mai lafiya mai kudin mai kashi eh mai kashi Allah ya yi kowa na shi yanzu eh kai kai ga dan nan ga dan nan ga dan nan ba yi Allah ya kiyaye a take da kowa muna wannan damban damban nan kamar damban gaba eh, eh, eh.

eh yaki dan zambale kowa iya ya huta fargade rauni karaya Allah shi ya yi waduwa ya ta zuwa doki dangana mu zagaya da na tsaye dogon bahagon cisko shine mai gajeren wando sai dogon ɗallaji fato ku sha ku dawo eh, an busa muku sanda bane ko soja dan kuma ba taho da hama ba wannan dan baka banga ba wannan dan baka banga ba don eh, wannan ladi yana sai ya rage ma dogon ma da aiki eh, don gobe suna da dan bayan kudi tsakanin dogon cisco da dogon ma da daidai eh, shi ne ya koyar da ɗazin na kawo ma ga dandalan Allah ta hawa mana manya ruwaya dan katsalawa ne wani gafa ke ciwo ki tudu garin da kai burin ba wallahi tallahi dogon sisko ya buge dogon gurma dogon talladi dogon sisko ya buge dogon talladi dogon wannan kai